ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار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 ga watan sha biyu meladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sati-sati cikin wannan littafi mai suna a tajiridu sare li a hadithin jami'in sahih wallafar al'imamu zabidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na nawa na hamsin da tara za mu tashi kan hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأن حديثي إمام البخاري يا كاو شأكسو لتاسا سيد البخاري عن كتاب العلم a wannan babi babu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya bayyana tashi a wasu gurare daban a cikin littafin nasa a sahih haka na imam muslim ya rawaito shi da sauran ashabu sunan wannan hadisi ya kushi abubuwa gabobi guda uku gaba ta farko ta san maubin mi wala ta kan naubi kunyati gaba ta biyu ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في سورة قبع تأكو ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار abin da ya shafi gaba ta ƙarshe mun yi tsokaci a kanta yayin da muka karanta hadisin sayyidina ali da hadisin salama ibn al-afwa a wancan satin gaba ta farko da ta biyu ita ce za ta zama matashiyar darasinmu na wannan yini أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني mutum ya gabata domin ya maimaito a cikin wannan littafi kuma a cikin wannan babi ya maimaito da dama saboda haka ba an sa sake maimaita kowa ya abu huraira ba yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasammau bismi ku sa suna irin nawa wala takannau bi kunyati amma ka ku sanya alkunya irin tawa wa man ra'ani fil manami wanda ya ganni a bacci faqad ra'ani to hakika ya ganni fa inna shaytana la yatamassalu fi surati shaytan baya kama da kamannina wa man kadhaba alayya muta'ammidan wanda duk ya kirkiri ƙarya da gangan ya jingina muku falyatabawwa maqadahu min an-nar to ya tanadi ya tattali mazauninsa a cikin wuta a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ya yi hali game da mutum ya sanya alkunya ta annabi sallallahu alaihi wasallam alkunya ita ce abul qasim amma ya yi izini akan a sanya suna irin nashi a ya sa wa mutum muhammad amma kada a yi masa alkunya da abul qasim akwai mazhaba guda uku ta malamai dangane da batun sanya alkunya ta annabi sallallahu alaihi wasallam mazhabar farko malaman da suke cewa mutsulakan bai halatta ba sawa'un wanda za a yi wa alkunyan nan sunan shi muhammadu ko ba haka sunansa ba sunan shi muhammad ko sunan shi isa ko sunan shi aliyu ba za a yi masa alkunya da alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mazhabar ta tabbata daga imam shafi'i Allah ya kara masa rahama mazhaba ta biyu su ne waɗanda suke cewa ya halatta mutulakan take ba kaidi illa iyaka wannan hali da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓanta ne da lokacin rayuwarsa amma bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa sallama a iya yin alkunya da alkunyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sawa'u mai alkunyar nan sunansa muhammad ko ba sunansa muhammadu ba kaga hannun riga da mazhabar farko ke mazhabar farko Alman alman'u mutlaqan mazhaba ta biyu aljawazu mutlaqan wannan ta biyu ita ce ake jinginawa imamu malik rahimahullahu ta'ala domin sun ce akwai da dama daga cikin sahabbai waɗanda suka sa wa 'ya'yansu suna muhammadu kuma suka yi musu alkunya da abul don haka wanda ya nuna su waɗannan sahabban ba su fahimci cewa wannan hanin hani ne mai ɗorewa ba ko da bayan sama aiki sallallahu alaihi wasallam sun fahimci hali ne da ya shafi ya takaita a lokacin zamanin sa sallallahu alaihi wasallam amma bayan wafatin sa a iya yi akwai Muhammad ibnu Abi Bakr Abu Bakr Siddiq sunan shi Muhammad al-Kunyata Abu al-Qasim akwai Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Talib al-Kunyata Abu al-Qasim akwai Muhammad ibnu Talha ibnu Ubaidillah shi ma al-Kunyata abul qasim sunansa muhammad akwai muhammad ibn al-ash'ath ibn qais sunansa muhammad al abul qasim waɗannan ɗayan sahabbai ne kuma gashi an mutu alkunya da abul qasim wanda yake nuna kenan alkunyar ba hana ta ba a bayansa sallallahu alaihi wasallam bayan maza ba ta uku waɗanda kuma suke cewa wanda sunansa muhammad to kada ya sanya wa kansa alkunya abul qasim amma wanda ba sunan shi muhammadu ba sunan shi a a sunan shi ali ko sunan shi ahmad ko sunan shi isma'il ko sunan shi ibrahim to zai iya yi wa kansa alkunya da abul qasim ma'ana abinda aka hana shi ne hada alkunyar da suna ya zama muhammadu abul qasim shine aka hada wannan ita ce mazhaba ta uku a wasu malaman suka fi rinjayar da wannan musamman wasu manya daga cikin limaman da shafi'iyya kamar arrafi'i a cikin littafinsa al-kabir domin sun ce an samu da dama mutane suna sanya alkunya alkatin ba a taɓa jin wani malami ya fito ya yi inkarin haka ba wannan ke nuna halacci mazhaba ta biyu ita ce mazhabar da ta ce ya halatta mutlaqan halin ya banta da zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kafa hujja da yadda hadisin ya zo a cikin bukhari hadisin anas da ya zo a cikin bukhari ya zo a cikin muslim wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya a kasuwa sai ya ji wani mutum yana cewa ya abal qasim yana kiran wani yana ya abal qasim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwayo sai mutumin nan yace ba da kai nake ba to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace to sammo bizni wala takallu mi kunyati ku sa suna irin nawa amma ka ku sa alkunya irin tawa suka ce wannan hadisin ya nuna saboda irin wannan matsalar da za a iya samu a zamaninsa wani ya kirawo alkunyarsa sai ya waiwaye a ce ba da kai nake ba wannan ko matsalar za ta kau bayan sa sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa wannan matsalar za ta kau yamu yamu ne da mun ce abul qasim ba wanda zai yi tunanin in na yi kira abul qasim zai ce abul qasim zo ina nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi yake nuna mazhaba ta biyu wacce imamu malik ya tafi akan ta sannan aikin sahabbai ya karfafe ta ita ce mafi inganci daga cikin abubuwan da aka hikaito na sanya alkunyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wato a ga mutum sawa'u a lokacin abin nan bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma cewa idan sunansa muhammad kada a sanya shi ma babu wani dalili saboda aikin sahabban yana nuna sabanin haka aikin sahabban yana nuna sabanin haka akwai hadisi da ya inganta a cikin musnad imam ahmad da sunan ibnu maja da abu dawud hakim ya saha hashi da yadda ali ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka haifan min da zan sanya masa sunanka in masa alkunya irin taka manzo Allah ya ce to yace da shi na'am kaga wanda yana nuna halacci karara bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka aka haifa masa da ya sa masa muhammad ya kuma ya kuma masa alkunya da abul qasim saboda haka ya halatta wannan hadisi na abu huraira anas ya ruwaito kwashin sa yana nan cikin bukhari jabir ibnu abdullahi shi ma ya ruwaito kwashin sa yana nan cikin bukhari da muslim hadisin jabir yadda yake wani mutum daga cikin mutanen madina an yi masa haihuwa aka haifar masa ɗa namiji sai ya sanya masa suna muhammad sai mutanensa suka ce ba za mu yadda ka sa masa suna muhammad ba kai masa alkunya da abul katin har sai mun je mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sa masa suna muhammad zai masa alkunya da abul katin mutanensa suka ce ba su yadda ba sai an je an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sammu bismi ka sammu bismi wala sannu ka kallo bi kunyati manzo Allah ya ce ku sa sunana amma kada ku yi dauki alkunyata wani ma daga cikin malamai shi da ya tsananta sai waye ba za a sa sunan ba ba za a sa alkunya ba kai wannan ya yi tsanani da yawa bari ya ce ba za a sa sunan ba kada wanda ya sa wa ɗansa suna alƙasimu ya ce kada wanda ya sa ɗansa suna alƙasimu don kada ya ɗauki wannan a matsayin alkunya don haka ya hana sanya wa 'ya'ya suna ƙasim kaga wanda ya matsa da yawa sai gaba ta biyu ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي hadisin da ya zo a kan ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a bacci ya zo ta hanyar wajen sahabbai goma sha biyu sahabbai goma sha biyu sun rawaito hadisin ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ko hukuncin ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a halin bacci a yanayi na bacci abu hurairata ya rawaito kamar yadda yake gaban ku abu qatadat al-ansari ya rawaito anas ibn malik jabir ibn abdullah عبد الله بن مسعود أبو سعيد الخدري أبو جحيفة ابن عباس طارق ابن أشيم علي بن أبي طالب أبو بكرة الثقفي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأن البق سرويت حديث بما غنى أكان كويش غنى النبي صلى الله عليه وسلم أما فريق أبن وأن يكي نونا منع yadda waɗannan sahabbai goma sha biyu suka rawaito wannan hadisi yana nuna mana abin ya yadu a tsakankanin sahabbai shi wannan hadisin ya yadu a tsakankanin sahabbai da dama sun san da shi abu na biyu da za mu fahimta daga wannan har ila yau za mu samu wajen limaman hadisi mutum takwas suka rawaito wannan hadisi akwai bukari muslim tirmidhi nasa'i ibnu majah da sauran ashabu sunan sannan irin su ibnu abi shayba a musannaf al-baihaqi kubra da dama daga cikin malamai sun ruwaito wannan hadisi wannan yake nuna maka muhimmancin hadisin a wajen su sannan kuma dukkaninsu sun yi wa hadisin fahimta fahimta guda daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi a mafarki wanda ya gan shi a mafarki a surarsa to hakika ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma ya zo da lafizza daban-daban ya zo da lafizza daban-daban musamman karshen sa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haka yake a wannan gurin a wannan ruwaya a wani gurin kuma ya zo man ra'ani filma manami faqad alhaka, ya ga gaskiya ba ƙarya ya gari ba a wata ruwayar faka fil kamar a kamar a farke ganni ba a bacci ba sai a wata ruwayar fasa yarani fil yaqazati aw faka fil wato yazo da shakka ya zo da shakka ya ce hakika fasa ya rani da sallu zai ganni a farki ido biyu ko kuma fanka annama kamar ya ganni ne ido biyu wato ya zo da shakka sai guri guda ɗaya tak a cikin bukari shi ne ya zo da sigar jazmi fa qatira fa sayarani fil yaqaba fa sayarani fil kaba guri guda da ya zo da wannan siga ta jazbi cewa hakika da sannu zai ganna a farke a cikin bukari tare da cewa malamai sun ruwaito shi a gurare daban-daban wajen gurare 44 go daya maganar fatai rani ya kama ta zo sannan da sigatil jazmi takan zo da sigatil ashak a taraddu wannan hadisi abinda malamai suke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna ana ganinsa a bacci kuma duk wanda ya gansa a bacci a kamanninsa to shi ya gani Sai dan ba zai iya rikida ya fito a kamanni na manzo sallallahu alaihi sallam. kaga wannan zai nuna maka sharadin ganin ka san cewa manzo Allah ka gani shine ka ganshi a turarsa a kamanninsa shi yasa ce la ya tamassalu fi surat wato zai iya fitowa a surar wani ya ce manzon Allah ne shi zai iya fitowa a surar wani ya ce shi ne manzon Allah wannan zai yiwu amma ba zai iya fitowa a kamanni na manzon Allah bai ce shi ne manzon Allah ba da wannan ifa ashe kaga wannan kuma yana bukatar kenan idan ka ce ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci a ce a sifar da ka ganka idan ka sifa ta shi da irin sifofinsa da suka zo a cikin littattafan sunna shi zai tabbatar da cewa eh ka gan shi da amma in ka ba da sifarsa da wata sifa daban wacce ba ita ce sifar manzo sallallahu alaihi sallama ba to wani abu daban ka gani shedan ne ka gani ba manzo Allah ba shi yasa bukhari da ya kawo hadisi sai ya ce qala ibn sirin idza ra'ahu fi surati muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito hadisi daga Abu Hurairah yace ana nufin idan ka ganshi a surarsa in ka ganshi a kamanninsa haka malamai suka ce da mutum zai zo sai ya ga wani a bacci dan da kurkushi ya ce shi ne manzo Allah to ƙarya ba manzo Allah ka gani ba dan da kurkushi kuma manzo Allah rab'atan ne fi sun sai ya ga wani bakin irin mai manyan manyan hanci to ba za Allah ka gani ba kaga wani dan Afirka ne ka je ka bincike wa ka gani amma ba za Allah ba saboda ka sai ka gan shi a kamanninsa ka faɗi kamanninsa yadda suka zo a sunna haka yake to shi kenan shi ne ka ga manzon Allah din shi yasa annabi yace fa inna shaytana la yatamassalu fi surati wannan mafhumin sa ya tamassalu fi ghairi surati zai iya fitowa a wata sura ta da wata sura daban ba tawa ba yayi da awar shine manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai fito ya yi da awar shine Allah kamar yadda Abdul Qadir Jilani Allah ya ji kansa da rahamarsa a mafarki shedan ya zo masa amma shi ce shine Allah ya ce shine ar-rabbu ana rabbuka ka je na halatta maka duk abin da na haramta ba wasu to shi ne abdulkadir jelani rahimahullahu ya ce ihsa ya adu wallah ba ni guri bace min da gani yin Allah da yake gaya wa almajiransa suka ce ya aka yi kasan yin Allah shaidan ne ya baka yadda Allah din bane ce ina Allah zai ce ya halatta maka abin da ya haramta ai daga jin wannan kalmar na san shekar da yake so rufka to kaga da irin mutanen mu ne ai shi na an buɗe masa kofar ta gaza. daman kuma yana yi ka ƙara samun lafiya sai ai jiya ma ya ga rabbul izzati kuma ya buɗe masa kofa to sannan wannan hadisi da dama daga cikin arbabul ahwali su ne sufaye suna garkuwa da shi akan da'awar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati la fil manan fil yaqazati suna da'awar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido bayan fakuwarsa da dama daga cikin su sun yi wannan da'awa amma an ka bibiye abubuwan kawai da'awar ake ta kokarin kawowa amma ba a mata dalili kowa zai ce ya gaishe sun haɗu wani ma yake kullum sai sun haɗu wani ya ce ma idan ba su haɗu ba rana ɗaya ma shi ba zai ɗaukar sa musulmi ba wani cewa daidai da kiftawa ido abu da abbas al-nafsi in kai to cewa idan an sha makance masa manzo Allah baya ganin shi daidai da kiftawa ido to zai ɗauka shi ba musulmi ba to waɗanda a wa ko ina zaka same su suna kai wannan shi ya gani ya gaishe abu kaza wannan akan akan sauransu wannan yana tafiya a sahara wannan a kasuwa wannan kowa ya faɗa inda ya gani to amma kuma ba za ka samu wanda zai ce ga dalili ba a shari'ance da yake nuna hakan za ta yi siyudi shi da ya kokari ya lalubo wa abin hujja ya rubuta risalar ta tarwirin halak sai fi imkani ru'yatin nabi wal malak haska haskaka duhu wajen tabbatar da yiwuwar ganin annabi da yiwuwar ganin kuma mala'ika a fili risala ya tana cikin rasa'id da suke cikin littafin sa alhawilin fatawa juz'i na biyu yace dalilin sa shine wannan hadisi marra ani fil mala’i fa kadara ani ko riwayar marra ani fil mala’i fa sayar ani fil ya yaqabat ya ɗauki wannan hadisi ke bukhari muslim abu dawud tirmidhi ya jero su haka amma sai kashi da sigar ya rani su ya kaza tare da cewa guri guda ne a bukari ya zo da wannan sigar babu a muslim da wannan sigar sigar jazmi babu abu dawud ko tirmidhi da ya ambata kaga akwai tadlisi a nan to shi kadai ne yayi yunkurin da kawo abin hujja amma su suna daukar abin an riga an gama aiki ba maganar kawo wata maganar hujja shi ba mai maganar ya gani kwanan da aka shigo da wani littafi wanda aka buga shi a labanan amma mawallafinsa dan masar ne dan dan tijaniya ne sunan littafin mu'jamu man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nawl wal yaqab wato qamu na sunaye ko tarihin waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bacci da kuma a farki to shi mai littafin shi ne na farko إيه هي ليلة فالقوة هي طالة جديد يتي وقد من الله على العبد الآبك الفقير برؤيته يقضت ليلا ونهارا وبلا انحجابه عنه صلى الله عليه وسلم يتي وانا باوة gudacce ban san waye gujewa ba al'abiki shine ba wanda ya gujewa shugabansa ya ke cewa al'abiki to ya kira kansa al'abiki wanda ya gujewa shugabansa alfaqiri yace Allah ya yi masa baiwa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ya ganshi da rana ba tare da shamaki ba sun yi ido ido da ido yace wa fi zati barratin ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam fi sahara shati'ati shi wata rana ba a wata sahara wata faɗar sahara ba gaba ba gida gaba ba gida baya a nan na ganshi wa huwa murtadin jubbatan wasi'at al-akmami ya sanya wata alkabba mai manya manyan hannaye wa ana baina yadayhi ni kuma na ganni a gabansa a gaune fa qala li sai ce mun anta shazaliyun sai kai dan shari'a dan sharika shazaliya ne fa qultu lahu sai nace da shi ana tijani a ani ba tijani fa qala anta shazali yace kai ba shazali ne fa qultu ya rasulullah ana tijani fa qala li anta shazali fa qultu ya rasulullah ana tijani suka yi ta ja'in ja to yadda ya nuna dai haka suka rabu bai yarda ba to shi ne yake sai da yanzu wajen shehin sa Muhammad Zaki Ibrahim shi ne ya fassara masa wai wai wannan ganin wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah yana nufin anta shazul lahu wato kai anta waladuhu hissan wa ma'ana kai dan tsane na ciki kai dan tsane na gaski to ni ba taba ga inda aka kira yaro shazi ba yace wata rana kuma kuntu azkurullaha fawqa sat'i manzili na hau saman gidana saman rubi, ina yin zikiri Ba da salati subhi bayan nayi sallah asubahi hatta shuruki har rana ta fito fara'aituhu sallallahu alaihi wasallam fi alam al-yaqabat sai kawai na gaishe karara gashi nan atiyan wa huwa mumtadin li jawadihi musri'an yazo yana kan ingarman dokin yana gudu wa qadim tala ma hawlahu bil anwar al-bahira ya cika gabansa duk haske ya cika ko ina yace haka ya ganshi to haka yake ta da labari har yake cewa wa alam annani ma khiftu min shay'in illa wa ra'aytuhu sallallahu alaihi wasallam amami fil yaqati yahdini ba abinda na taba jin tsoro ko fargaba da tsoron wani abu ya same ni sai in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana bani kariya to ya bada labarin sa sannan kuma ya kawo labarin labarurruka daban-daban na waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a barke ko kuma a bacci ko suka hada biyun duka to ya kama wani malami dan Najeriya dan nan Najeriya shi ma yana daga cikin waɗanda suke ganin manzon Allah akai akai to ba sai na faɗi sunan malamin ba sai ku je ku je ku nemi littafin ai sai da shi ake a kasuwa amma dai ya ce da shi malamin sa ne shi mutumin masarnin littafin ya ce shakundum ne a ilimi babu wanda zai yake iya keta gaban shi a fannin ilimi ya ce ya gan shi lam aram alamar min hofi waqtihi a zamanin sa banga kamar shi ba ya kadu ya tafajjaru ilman kai kamar ya yi bindiga saboda ilimi wa kana ya takallamu fi kulli ilmin tunaqishuhu kowane ilimi zaka tattauna da shi sai kaga ya sani hatta sai ilmin zayarta ilmin zayarta ilimi ne na sigiri ilimi da duba ɗan duba shine ilmin zayarta na buga ƙasa ya ce har wannan ya san shi wa ilmul falaki wa ilmul tibbi ya san ilimin sararin samaniya astronomer ne sannan ya san ilimin wato abin nan tibbi ya san medicine ya ce wa mu'zamu lugatid duniya wal amsi yawancin harsunan duniya iya iya ya ce kuma sharifi ne jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asalinsa wa asluhu min Najeriya yace a Najeriya huwa shaykhul islam a nan Najeriya shi shaykhul islam ne sai yace mana wa kana kasira listima'i bi sayyidil wujud fil yaqza amma yana yawan haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fili a fadaki a farki suna yawan haduwa to ya ci gaba da faɗar sa cewa ya fi kowa sauri a sallah ban san me ya karama a cikin kana Asra nasi salatan to ya faɗi malamansa da almajiransa sannan ya ce yana daga cikin karamominsa wai shi mai littafin ya yi mafarki sun haɗu da shi sai shi yake gaya masa cewa laqad awrasani lillahu maqaman wa huwa annahu la yastati'u ahadun dukula Najeriya illa bi iznin minni ke babu wani wanda ya isa ya shigo Najeriya sai da izini na to kaga waɗanda suke neman bakin haure sun san ina ya kamata su je A wanda yake ba su biza ba gwamnati ba to haka yi ta kawo waɗannan abubuwa a farko ya faɗi sharuɗa arba'in da ladabbai arba'in na ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sharuɗa arba'in daga cikin abin da yake faɗa akwai wasu abubuwan da sunna ma ta sun saba wa sunna akasin sunna ne kamar misali wujubu shaddin rihali ila rawdatihi wa qabrihi kaga wanda ya saba wa hadisin la tashuddu rihal wajarsin wato mutun ya niki gari daga gari bai nisa ya je ya ziyarci kabarin sallallahu alaihi wasallama wannan ya saba wa hadisin manzo Allah la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid daga cikin sharafin da ya kawo sharadi na goma sha hudu in mutum yana so ya dinga ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara ido da ido to ya daina zama da masu sukan da masu sukan waliyai yace kamar waɗanda suke zuwa Saudiya dan neman kuɗi to a hankali a hankali sai su zama wahabiyawa ke to waɗannan suna sai da lahirar su da duniyar to waɗannan yana nufin sun karya sharafi na sha hudu wanda suke zuwa ɗan eh, kano jidda za su ga za Allah ba to daga cikin sharuɗan sa ashirin na 24 az-zuhudu ta fi dunya wal akhirah wato kai zuhudu ka ki duniya ka ki lahira saboda su a gurin su ai ba sa san aljanna eh saboda shine az-zuhudu fil akhirah din ka ki duniya ka ki lahira sai wanda yace in Allah in dai dan aljanna ka ne nake bauta maka karkata ni ce in kuma dan wutar ka nake bauta maka dan tsoron wutar ka to Allah ka kona kaga shi a gurin sa waɗannan abubuwan Allah ya halice su abasan ba su da amfani da su da rashin su duk ɗaya ce sharadin sa na 23 shi ma zaka je abu ne wato in kana so ka daga ganin manzo Allah a fili da da da mafarki to ya zama na da zinariya gwalagwalai da duwatsu duk ɗaya ne a wurinka sannan mutum ya zama la ya hummuhu ju'un wala shaba ba zai damu da yunwa ba ba zai damu da koshi ba ya zama daidai ne a wajensa yana jin yunwa ko ya koshi wala ya hummuhu urun a ta'u, da tsiraici da tufa za su zama ɗaya a gurinsa ko ya tafi tsirara ko su tafi da tufafinsa mu mafarki sai ya ji cewa duk daidai ne ya tafi tsirara ko ya sa kafa a jikinsa duk daidai a gurinsa to haka ya ta kawo irin waɗannan sharuɗa har wajen guda arba'in to shi ya cika da shi shi suna haduwa to ko a a to ya wace magana hadisi kai ma to mu koma mu ji abinda malamai suke cewa game da wannan matsala na farko abu ne tsananne da babu wanda ya isa ya ja a kansa babu wanda ya isa ya ja a kan wannan magana da za mu faɗa babu wani sahabi ko wani tabi'i ko wani daga cikin asba'u na ko wani limami mujtahidi kamar maliku ko shafi'i ko ahmad ko abu hanifa ko sufyanu sauri ko sufyanu uyayna ko yahya ibn sa'id al-ansari ko wakil ibn jarrah ko lais ibn sa'ad da sauransu da sauransu wanda suna nan da dama babu wani wanda ya taba fadar cewa ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yuri da mutu ido da ido babu wani wanda ya taba fadar wannan magana idan kuma aka ce akwai sai a nuna inda sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali yace ai za ka iya ganin manzo Allah ido da ido bayan wafatinsa saboda haka waɗanda suka yi wannan da'awa sun saba wa ijma'in musulmi na farko gaba daya Allah ce wa man yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dalilai da yawa suna nuna ba zai yiwu ba bayan fakuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya da'awar shi sun haɗu a kasuwa ko a sahara ko a gidansa ko a masallaci ko a wani guri daban daga cikin irin dalilan na farko dai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bit tawaturi ta hanyar dalili da ya zo dalili wanda yake mai karfi cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wafati ya rasu Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da cewa daman haka za ta faru innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun saboda ka ranar alkiyama Allah maɗaukacin sarki zai tashe shi kamar yadda ya zo cikin hadisi sahihi ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaushe yawmal qiyamah ne ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito ranar gobe kiyama farkon wanda zai fito ranar gobe kiyama ba kafin kiyama ba Allah ya nuna yadda ya tsara rayuwa wanda ya koma zuwa gare shi shikenan baya dawowa wannan shine tsarin da Allah ya yi wa rayuwa gaba daya ta kowa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un to sannan abu na biyu idan ka ce Allah yana rayawa yana raya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya haɗu da wannan ya haɗu da wancan to kamar kana da awar in ya haɗu da wancan kuma ya kuma mutuwa a kuma raya shi ya haɗu da wancan ya mutu kuma ya kuma raya shi ya haɗu da wancan ya mutu kuma a kuma raya shi mutuwa nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi mutuwa daya Allah madaukakin sarki ya rubuta wa dukkan halittu shi yasa sai da Abubakar yace ammal الموت الذي كتب الذي كتب الله لو كتبه الله عليك فقد يشفى mutuwar da Allah ya rubuta maka kayi ya ce Allah bai rubuta maka mutuwa sau biyu ba haka sai na abokan ya ce lokacin da ya zo ya gan shi a kwanci an rufe shi da gwadansa ya buɗe fuskarsa ya sumbace shi ya ce sif ta hayyan wa yi lokacin da ya fita yana mutu ba me yake gaya wa mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaku thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un saboda haka da babu ku shine fa kuntum ahya amwata da babu ku sai ya raya ku ta hanyar ya halicce ku sun thumma yumitukum sannan kuma zai kuma karban ranku bayan ajalin ku yayi sannan kuma na da gobe kiyama thumma yuhyikum ya sake raya ku wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya fada wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin rayuwa ta barzakhu akwai rayuwar barzakh alhayatul barzakhiyya rayuwa ta barzakhu wannan rayuwa ce da ta saba irin wannan rayuwar da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam hayyun ne alhayatul barzakhiyya rayuwa ta barzakhu ba rayuwa ta duniya ba rayuwar barzakhu kuma gaibi ce gaibi kuma ba a iya cewa ga yadda yake rayuwar ka barzakhu kamar rayuwar wanda suke cikin kabari ana musu ni'ima musulmin kwarai da rayuwar waɗanda suke cikin kabari ana musu azaba mutanen banza ko kafirai wannan ba za ka iya wato nuna ko ka yi bayanin yaya suke cikin wannan rayuwar ba za ka iya bayyana su da za ka je ka tona kabarin ba za ka gani ba da za ka tona kabarin za ka kasusuwan sa ne amma mu'alu suna sunna mun yi imani da cewa akwai azaba kabari النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأن الله نونا من الشيء فرعون دمتا ننسى أنا تبجروا bijiro musu wuta safe da yamma ranar gobe kiyama sai مثلا جير shiga matsananciyar azaba da ake bijiro musu safe da yamma ya nuna shabanin alkiyama ne ita ce azabar kabari din wannan aya ce karara da take nuna azabar kabari to wannan duk rayuwa ce ta barzahu ba ka iya cewa ga kaifiyarta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa da ya ce man ra'ani fil manami fa fil yaqabati wanda duk ya ganda a bacci zai ganda a farke da yana nufin ka gan shi a titi a garinku a Kano ko a Kaduna ko a Katsina ko a ƙasarku da a ce wannan yake nufi to da sai a ce wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai gaskata ba domin miliyoyin mutane suna ganin sa miliyoyin mutane daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansa daga cikin limaman musulmi sun gai amma babu ɗaya da ya da'awar cewa kuma sun haɗu bayan wannan sun haɗu ido da ido kaga da yana nufin duk wanda ya ganshi a mafarki sai kuma ya ganshi ido da ido ya kamata a ce duk waɗannan da suka ce sun gaishe a mafarki su kuma zo su ce sun ganshi ido da ido to kuma ka gaishe a mabarki ko ba gaishe ido da ido ba inda a ce hakan ake nufi da ma'anar to kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi maganar da ba ita ce gaskiya ba wanda zai yi irin wannan fassara fassara da za ta kai ka ga ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama babu shakka wannan fassara ta kai gaya wajen kafirci da ilhadi hakanan dalili na hudu cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya wani zai zo ya ganshi a fili har ma ya ba shi wasu addu'o'i ko wasu wurdai ko wasu zikirai wannan maganar abin da take nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wani abu da bai sanar da al'ummarsa ba sannan kuma ya nuna gajiyawarsa wajen gyara al'ummarsa yanzu abin da muka sani ne na al'amarin sahabbai bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallama an samu rashin jituwa iri a tsakankanin sahabbai kai tun lokacin ma yana barin duniya ba a ma binne shi ba aka fara samun sabani tsakanin almuhajiru da wal ansa wanda ya karanta tarihi ai an san da wannan aka haɗu wasu su ce minna amirin wa minkum amir wajen zaben khalifa wannan ya ce a nada daga cikin muhajiruna a nada kuma daga cikin al'ansar aka fara samun sabani sa'ad ibn ubada yana daga cikin waɗanda har ya bar duniya yana jin takaicin ba a samu amir daga cikin al'ansar ba kuma ya zama shi har ya mutu yana takaicin ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa ai ka ba amma binne shi ba sai ta so ya tara su ki haba ya za ku ce minna amiru wa minkum amir ai abubakar shi ne, ko ai wani ai wani an samu wannan gashi ko ba abin da shi ba kwana uku ana ta takaddama dan lokacin da aka samu sayyidina abubakar da umar suna wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya zo ya same su ya ce ku riski sahabbai a sakifa in ba haka ba za su yi rarrabuwar da za a zo a kasa haɗa kansu shi ne dalilin da ya sa suka tafi sakifa wanda wasu yanzu suke musu sharri cewa ai manzo Allah na rasuwa suka watsar da shi suka tafi neman mulki suka kutu-kutu suka kwaci wanda ga abin da ya faru suna gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya musu cewa gashi tan al-ansaru da muhajirun sun haɗu ana kokarin a samu sabani waye za a sanya khalifa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan tafiya sai da dalilin da yasa sayyidina Abubakar da Umar sai da Abubakar ya tashi ya hudu ba a gurin kowa ya sallama aka yarda shi kenan saɓani ya wuce to haka nan an san sabanin da aka samu tsakanin sai da suna fatima radiyallahu ta'ala anha kan batun gadanta don wannan gona ta fadar wanda har aka samu rashin fahimta tsakaninta da babban abokin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai da abubakar da wata shida da ta a duniya bayan rasuwar mahaifinta da wannan abin a ranta da a ce manzo sallar sallallahu yana bayyana bai kamata ya bayyana nan ba kirawo ya ce hadisin nan da na bukar ya faɗa Abu Hurairah ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa haka yake nufi ba a cin gado ki haƙura in kuma ita ke da gaskiya ya fito ya ga na Abubakar cewa a ai ya take da gaskiya a ba ta gado amma bai wannan ba sai bayan ɗaruruwan shekaru kuma wasu su dinga ganin shi ba kyautawa akai akai <laughs> ga yadda ya kamata ya bayyana ta wani ce ya gaishe akan sahara wani ce wani ce ya gaishe yana sahara ko yana kan kan kan gidansa haka ai ya kamata a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a can ne in ba haka ba sai a ce to ya nuna gazawa wajen ya kawo sulhu da nasiha ga al'ummarsa sannan an san abin da ya faru lokacin da usman yan tawaye suka yi kawanya suka zagaye gidansa suka ce ya ci amana al'umma sai ya sauka daga halifanci ya yi babakere ya yi sama da faɗi da dukiyar jama'a wasu jahilai da suka taho daga garuruwa waɗanda ba su san musulunci ba suka zo madina suka yi wa gidan da usman kawanya da makamai inda maza Allah yana bayyana bai kamata ya bayyana nan ba ya fito ya gaya musu cewa ya kirawo babban su ya gaya musu cewa wannan sahabi na ne kaza kaza ya faɗi matsayinsa in kuma sai da Usman din ne ba daidai yake ba ya fito ya ce sai da Usman wanda abu ka hakura ka sauka kai ne amma bai fito ba har aka zubar da jinin Usman aka kashe shi wanda wanda ya haddasa tunu waɗanda rayuka masu yawa suka salwanta a dalilin wannan zala yana bayyana kuma ya bayyana sai bayan shekaru da ɗaruruwa sai kawai ya fito ya ba wani wuri a zubar da jinin manya manyan sahabbai irin wannan biyan shuru ya tsali ya noke dan kawai a ba wani wurdi kaga wannan ai bai kamata wani mutum mutum yayi wannan tunanin ba sannan haka abin da ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina kafin ma'awiya da talha ibn ubaidillah da kuma zubair ibn al-awwab da sai da suna aisha waɗancan su uku sai da suna aisha matarsa ce wadda duk a cikin mata ba wacce yake so kamar ta waɗancan biyu kuma zubair ibn awwam da talha ibn ubaydillah manya manyan sahabbai ne suna cikin asabiquna al-awwaluna sannan kuma suna cikin al-asharatul mubashirin bil janna nabi sallallahu alaihi wasallama yana iya bayyana ya fitowa har yaƙi ya kaure tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu aka zubar da jinin tubin dan mutane a dalilin wannan faɗa aka soke raƙumin sai da tuna aisha da yana bayyana ya masa ya bayyana cewa ba ba kakkautawa kaga ai wanda biyan ya faɗa haka ya jingina masa Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina masa gajiyawa wajen ya gyara al'ummarsa ya gyara sahabbansa sannan ga abin da ya faru da tsakanin sayyidina Ali da Muawiya a waka ta siffin aka zubar da jini na manyan mutane masu yawa amma rubin a anan shi ba shahada zala yana iya bayyana iki bayyana anan ya bari a zubar da jini irin wannan nan mutane rayukan suka tafi ba sai fito ya ta faɗan ba sai fitowa sai fito bayan shekaru ɗaruruwa ya ba wani zikiri ya ba wani salati kaza akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da gajiyawa da takasiri wajen gyara sahabbansa sannan ga likitan khawarijawa yan tawaye waɗanda suka yi yaƙi da sayyidina ali aka zubar da jini mai yawa yawan gaske dubin ne ake ambata dubu ashirin dubu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ba sai fito ya kama hannun shugaban khawarijawa ba da kai kai ba musulmi bane ya ba za ka yi da'a ga shugaba ba daga nan wutar ta mutu amma sai ya tsale ya kwance sa a kabari ya kibta sai bayan shekaru kuma ya bayyana yana ba mu wannan zikiri yana ba mu wannan yana gaisa da wannan yana cewa wani kai dan tijariya ne wani da a'a <laughs> kai dan daga dan jazaliya ne da a'a me amfanin wannan gamuwar kawai a ce da shi kai dan jazaliya me amfanin sa to duk irin waɗannan suna nuna mana to kuma ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce yana bayyana bai bayyana ba sai daga karshe karshe kuma ya je gidan wannan sahabi da wancan a sahara ya mama wancan kaza ya mama wancan kaza ga manyan manyan sahabban sa ta har suka bar duniya bai taba bayyana ya gyara ba wani wani abu ba shi yasa Abu Abbas al-Qurtubi malamin Qurtubi mai tafsiri a cikin littafin sa al mufti yake cewa maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karar a ganshi yace hadha qawlun yudriku fasadahu yudraku fasaduhu bi awa'il al-uqul <coughs> ba buƙatar zurfin tunani yace wannan maganar ba ta buƙatar zurfin tunani dan ka gane cewa magana ce ta banza magana ce mara kan gado ba buƙatar sai ka dogon tunani inji malam abul abbas al-qurtubi yace wa yalzamu alaihi an la yarahu ahadun illa ala suratihi allati mata alaiha da abinda wannan yake nunawa duk sanda za ka ganshi za ka shi a cikin kamanninsa da ya rasu wa an yarahu ra'iyani fi wa wahidin fi ne. kuma ta yiwu mutane biyu su ganshi a lokaci ɗaya a gurare biyu daban-daban wanda ya ganshi a katsina yanzu da dare karfe bakwai da kwata wani ma ya ganshi a nan kano bakwai da kwata yau da daddare wani ya ganshi duk a lokaci ɗaya ya ce wa وأن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق كما أتاشيش وأن يحيى أتاشيش لك قبر سيكتو يياو أتكين كاسواني ويخاطب الناس يهي مقالة دمتاني ويخاطب رسومان بي مقالة دشي ويلزم من ذلك كما وأن مقالة تاسها إلى يوم سنة لذن تدشي وأن يخلو, أن يخلو قبره من جسده akwai tun da zai fita ya je na ya je can zai zama wani lokaci ma ko an zo ziyara sa aka bari baya na alhazai yanzu sai su je su ziyara baya baya ya fita fala yabqa min qabrihi fi shay'un dan baya cikin kabarin ya tafi ya tafi wasu gurare tunda tun sanda ka ganshi kuma za ka yi mafarki za ka ganshi kuma mutane da yawa suna mafarkin sa shikenan sai ta tafiya haduwa da wani a Algeria wani a America wani a China wani a nan Najeriya wani a Niger wani a Togo can kuma kabari ana ta ana ta assalamu alaikum ya rasul baya nan wannan magana abul abbas al-qurtubi ce nake gaya muku wani shahararren malamin malikiya ba maganar ba wahabi bace yace fa yuzaru mujarrad al qabri wa yusallamu ala ghaib sai mutum ya je ziyarci kabarin shi kadai ya yi sallama ga wanda baya nan li'annahu جائز أن يرى في nahar ma'a ma'a مع al-awqat ala حقيقة ala sai fi ghairi qadri ke domin a iya tunda ka an ce za a shi kuma ganin nan nashi a iya ko je lokaci ko ko saka ko wanda minti za a iya samu wanda ya mafarki idan in kai yanzu ba dare ba ne, a wani wurin dare ne wasu bacci ke, kuma cikin za a samu wanda zai mafarki in ma ba da ba ne a garin ku kai da rana akwai masu bacci wani zai iya garin sa sai zama ko da wani lokaci kawai zirga zirga yake wancan yanzu ya gaishe bara a je ta haɗu wancan ba ya gaishe ba a je ta hadu kaga ba da lokacin zama a kamar su ke to shine abul abbas al-qurtubi yace wa hadhihi jahalat to kaga wannan duk jahilci ne irin wannan magana ka fade ta ka fadi jahilci la yaltazimu biha man lahu adna maskatin min al min al-aqli yace wanda Allah ya bashi ko yaya ko da irin hankali ya bashi ko mun kankantarsa shi zai gane cewa wannan abu magana ce ta jahilci yace wa multazimu shay'in min zalika muhtallun maqbul wanda duk zai ce eh, ya yadda hakan tana faruwa abul abbas al-qurtubi yace wannan mahaukaci ba mai hankali ba dalili na shida wasu sukan ce ai ganin sa bayan an gaishe a mafarki kuma a gaishe karara karama ce da Allah yake ba waliyai to kaga wannan ba mardut ba magana ce a bar sauraro ba magana ce a bar ya sauwa domin na farko karama dai kyauta ce daga Allah yana ba mu wanda ya so daga cikin bayan bayansa talihai. ba ka cewa Allah ka bani karama kai ta addu'a kana Allah Allah Allah ka bani karama Allah ka sa zama mai karama karama ba a neman ta la tuqlabu ibtida wani abu ne da Allah yake ba ka kyauta ba kama sani ba sai dai ka tsinci kanka cikin masu karama Allah ya karrama ka da wani abu da baka sani ba kai dai ka lizinci da'a da biyayya ga ubangiji ba baka sani ba irin wannan karama din wannan abun al-khariqu lil-ada din wanda ya saba al'ada zai faru gare ko ba zai faru ba to amma su masu cewa suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara sun sanya ganin dasa karara yana daga cikin manya manya abin da suke nema ido rufe har ta kai mai addurratul kharida a juz'i na daya shafi na 84 yana cewa wa amma allazi huwa afdalu wa a'azzu min dukhulil jannati fa huwa ru'yatu sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati yace abin da fi shiga aljanna falala ya fi shi ɗaukaka ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a karara a fili ce wanda ya fi shiga aljanna fa ya rahu waliyu yawma a yau wali zai iya ganin sa kama ya rahu sahabatu radiyallahu anhu kamar yadda sahabbai suke ganin sa ce fahiya fahiya afdalu min aljanna wannan ganin ya fi ka samu aljanna to kaga su bukatar su ce wannan suna bautawa Allah dan su samu wannan wanda kuma ita karama ba a neman ta ba a cewa ana yi dan a samu wani abu kharibul lil ada sannan abu na biyu da yake nuna wannan ba karama ba ce karama ba a samun ta hanyar wata riyaba ka ce kan ka ba kanka wani wuri dai ko wasu sallori dan ka samu karama a su kuma waɗannan da suke da'awar ganin sallallahu alaihi wasallam ya kazata suna da'awar cewa idan ka yawaita wasu zikirai ko salati to za ka gaishe ya kazata in ka duba littafin bugu ya mustafi shafi na saba'in da tara yana cewa tsarikatuna an nukfira min salati alaihi sallallahu alaihi wasallam tsarika mu yawaita yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min julata'i har mu zama daga cikin abokan zamansa wala ashabahu ya qazatan mu zama abokansa muna tafiya da shi muna abokantaka da shi ido da ido مثل أصحابه كبر كحبانسا ونسأله عن أمور ديننا متنبيش ونسأله عن أمور ديننا متنبيش بما تنبيه جمد الأمر الدين وعن الأحاديث التي ضعفها الكفار عندنا متنبيش وسعديثي سيدة من ينبع لمي مثلا حديثي كثير إيفين يا رسول الله حديثنا رئيفين كما إيفين بني يتيما لكاي كما رئيفين بني ونأمل بقوله فيها yi aiki da maganar da zai gaya mana kaga duk ya rushe ilimin salahul hadith ya rushe ilimin jarhu wa ta'dil duk wannan wagagen littattafan da aka rubuta duk ya rushe inda za ka gaishe su zama suna zama da shi kamar sahabbai kaga ba su da bukatar wannan ba a bukata haka za ka gaishe ka ce ya rasulullahi hadisin nan da aka ce maudu'i ne wai ba kai ka faɗa ba sha'ani na faɗa mana to shi yasa al-ajluni a cikin muqaddimar littafin sa kashful khafa ta rubuta wani mai littafi kashful khafa duk da aikin wasu ne ya kwaso ya zuba a ciki hadisai da ya kawo dan yayi bayanin waɗanda suke masu kyau da marasa kyau a littafin amma da ya gabatar wani littafin kuma sai ya rushe littafin duka sai ya zama littafin ba da amfani sai yake cewa duk da abin da muka faɗa na cewa akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi hadisi kaza sahihi ne hadisi kaza bai inganta ba to ta iya yiwa abin da al'umma duk ta haɗu manyan malamai suka yi ijma'i akan cewa sahihi ne ta hanyar kashafi mu gane cewa ba sahihi ba ta iya yiwa abin da malamai duk suka haɗu suka ce ba maganar annabi ba ne ƙarya ki sa, ta hanyar kashafi mu tabbatar da cewa maganar manzo Allah ce to me amfani littafin a gani ya rushe littafin <laughs> da duk wani abin da ka faɗa ta hanyar kashafi za a iya gane cewa ba daidai aka gano ba an sai a koma kuma a nemi ahalin kashfi din a dogara da su kawai haka in ka zo kana neman bincike akan hadisi nemi mai kashafi shi su suke wata magana suna jingina wa su yi na san ba gaskiya bace don ba inda aka musu rubuta ta a tarihinsa cewa shi kai tsaye in ya tashi rubuta hadisi manzo Allah suke haɗuwa da shi manzo Allah hadisi nake so rubuta kaza yaya ka gani manzo Allah ya bai kyau ne sai ya rubuta ko ya ya ka gani ya ba da kyau sai ya rubuta <coughs> to amma kuma abun mamaki in ka zo ka dauki sa kamar misali ka zo al-Jami'u Sagir al-Jami'u Sagir za ga wasu hadisan ya ce da su da ifai wasu ya ce masu kyau ne waɗanda ya ce masu kyau ne sai ka samu a cikin littafin sa al-la'alil masdu'a ya ce mawdu'ai yana tuka da warwara idan maza Allah yake gani kai tsaye to maza Allah ne masa tuka da warwara yau ya ce masa mai kyau ne gobe kuma ya gaya masa baya da kyau wannan yake nuna maka da ilimin sa ne yake kaiwa ga launanawa ko ya kaiwa ga to wani lokaci kuma dan adam dan adam gajiyayye ne zai iya rubuta abu ya manta bayan ya zo ya sake bincike ya rubuta ya rubuta kuma sabanin abin da ya rubuta jiya wannan ɗabi'a ce ta dan adam haka tana iya faruwa amma da manzo Allah ne yake ga masa kat ka ga ba magana kuma ya rubuta gobe kuma ya zo rubuta aka san sannan kuma ita karama ai ba ta ba ta saba wa shari'a ba ta saba shari'a wannan kuma da awar ta cewa ana iya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido wannan ya saba wa shari'a ya saba wa shari'a sannan kuma karama galibi nadir nadirin take faruwa ba ta cika faruwa da yawa ba eh? karama ta duba tarihin sayyidina abubakar tarihin sayyidina usman aliyu da manya-manyan sahabbai dauko manya-manyan tabi'ai dauko manya-manyan limamai su maliku su amal ka bincika ka ce za ka tara karamomin su sai ka ga wani ma babu babu ma wannan abin da ake cewa karama a tarihi sai umar sai ga ana fatar magana tarihi ta jabal abubuwa sai dai kuwa ka za ka ji ana fatar su ko waɗannan kullum ba suke ganin sa ya za ya zama ya zama karama karama na jira tuloko amma nan na hobi kasara kaga alamar cewa ba karama bane sannan da a ce maganar da suke faɗa gaskiya ce ai da waɗanda ya kamata su su fi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da buƙatar ganin nasa sune ne khairul qurun khairul nasi karni da manzo Allah ya faɗa da su ya kamata su fara gani domin su ne afdalu hadhihi al-umma kuma su ma sun samu kansu cikin bukatar su gani fadin shi yasa al-alusi duk da karkatar ta zuwa ga sufanci al-alusi mai littafin ruhul ba'ali littafin nan nashi na tafsiri duk da yana da karkata zuwa ga sufaye amma ka je ka ɗauki tafsirin ma kana muhammadun aba ahadin min rijali inda ya tafsirin wannan aya ka ji me yake cewa yace inna ma nusiba ila ba'd al-kamilina min arbab al-ahwali irin abinda ake jingina wasu manya-manyan mutane masu kamala dan naga muku yana da karkata zuwa ga sufa yace manya-manyan mutane masu kamala ana jingina musu wasu abubuwa min ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kabatan na cewa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido ba da mauti bayan mutuwarsa wasu alibi har ma su tambaye shi wal akhdi anhu su karɓi ilimi daga wajensa alusi ya ce lam na alamu ko ahu fi sajir al'awwali kuma mu san haka ta taɓa faruwa ba a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko a cikin atba'i tabi'ina sufancin da yake rike da shi bai hana shi faɗin gaskiya ba yace wa qad waqa ikhtilafu sahaba yace sahabbai sun yi sabani radiyallahu anhu min hili tufiya tun lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wasallam ila ma sha Allah har zuwa ma sha Allah sun yi sabani daban-daban fi masail diniya wa umurin dunyawiyya cikin matsaloli da addini sun yi sabani cikin matsaloli na duniya wa fihim abubakar wa ali radiyallahu anhu ce a cikin su akwai sayyidina abubakar akwai ali Allah ya tsara musu yarda wa ilayhi ma yantahi aghlab aghlabu salatil sufiyya yace yawanci salsalar sufaye suna jingina ta da sayyidina ali ko su jingina ta da sayyidina abubakar allati tunsabu ilayhi tilka ruya wadanda su kuma wadanda suke jinginawa wadancan sahabbai su kuma suna da awar gadon annabi sallallahu alaihi wasallama karara ya kamata da sayyidina abubakar tun da shi ne shugaban sufaye ko sayyidina ali tun da shi ne shugaban sufaye ya zama shi ya fara gani ko shi yake gani ba a kakkautawa ya ce to wannan ba ta faru ba ولم يبلغنا labari bai zo mana ba anna ahadan minhum idda'a ɗaya daga cikin su ya taba da'awa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yaqra cewa ya ga manzo Allah ido da ido wa akhadha anhu ma akhadha ya karba abin da ya karba a wajensa yace ba mu samu wannan labari ba alusi ya kuma cewa wa kadhalika lam yablughna annahu sallallahu alaihi wasallam zahara li mutahajjir sai amrin min ulaika sahabati kiram fa arshadahu ce ba mu taba jin labarin cewa wani da ya rude cikin sahabbai ya kasa gane wani al'amari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gaba gare shi ya nuna masa yadda zai yi wa azala hayratahu ya kawar masa da tibaucin sa yace ba mu taba jin wannan ba yace wa qad an umar kuma hadisi ya tabbata daga Sayyid da umar annahu qala fi ba'd al-umuri wasu abubuwan na mas'alar addini sayyidina umar in ya bincika ya bincika ya ga bai samu hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai yayi takaici yace ya laita ni kuntu sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ina ba a ce na tambayi manzo Allah game da wannan mas'ala ga lokacin ta yayi kaga da ana bayyana ai sai ya gaishe to bai da sai da ba ina muna haduwa ba bai <laughs> baya da yawa za ka ga inda sai da Umar yake faɗar haka to walam yasiha indana annahu tawassala ila su'ali anhu sallallahu alaihi wasallama ba mu taba ganin inda annabi ya samu sayyidina Umar ya samu dama har ya kai ga tambayar sa annabi ya kai ga tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama nazira ma yuka an ba'd arbabil ahwali kwatan kwatan abin da ake ba mu labari game da wasu sufani ka kamar salatul fatiha ai kaga du'a ka ake kira ko ce yana salati iri kaza ya samu wani salati da ya fi salati yake daidai da karanta da adadi kaza sai ya watsar da salatul fati sai suka gama da manzo Allah Abu Samhul annabi ce da shi ya kamar salatul fati yace ka koma kan salatul fati ya bani labari yi kaza su suna gani haka babban cikin sauki ya gamu da shi a wannan kauye su zama da shi a wancan kauye amma sai na Umar ba a taba samun labari yace ya taba haduwa da shi ya warware mu matsalar nan ba yace wa qad waqafta ala ikhtilafihim fi hukm al-jadd ma al-ikhwa ka ka ka mu gani a cikin littattafan ilimi yadda sahabbai suka yi sabani game da hukuncin wato gado idan lokacin da kaka za ta haɗu da 'yan uwa 'yan uwan mamaci yaya za a fita wannan matsala a gado suka yi ta sabani wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce uwa ba su da komai wanda ya ce kaka ba su da komai إن أن الفلال كلام هنا بخيط وصول جاء مصد عند مسألة كبه فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى ما هو الحق فيه كاتب جل أبار الشوى صلى الله عليه وسلم يا بيّن كرر يا بيان الشوى بعد جسية تكي كاتب كرن تونم باب وقد بلغك ما عرى فاطمة البتولة رضي الله عنها من الحزن العظيم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شلابا يا زومك kai mai karatu irin abin da ya samu yarsa Fatima na bakin titi gaya bayan wafatin sallallahu alaihi wasallam wa ma jara fi amri fadak abin da ya faru na al'amarin gonar fadak fa hal balaga ka annan nabi sallallahu alaihi wasallam zahara laha ka taba jin labarin annabi ya bayyana ga Fatima kama zahara lisufiyati kamar da ya bayyana ga sufaye ka taba jin wannan qabla law'atiha tun gabanin sai ta bakin ciki ya ya bayyana ya kwantar mata da hankali wa hawwana huznaha wa bayyana laha alhal ya kwantar mata da hankali ya bayyana mata yadda al'amarin yake ka taba jin wannan wa qad sami'ta bi dhahabi aisha ila al-basra ki ka ka ji labarin sanda sai da tuna aisha ta baro makka yayin da ake ta wannan takaddama tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya lokacin da ta baro makka bayan kashe usman za ta tafi basra ta je ta yi bayanin yadda ya kamata a kadin jinin Usman eh ka samu wannan labari wa ma kana min waqatil jamal ka samu abin da ya faru a wannan yaki da aka kwamza tsakanin mabiya Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da ita da Abdullahi ibn Zubair a Zubair ibn al-Awwam da kuma Talha ibn Ubaydillah ka samu labarin abin da ya faru tsakanin su da tsakanin Sayyidina Ali fa hal sami'ta تعرض صلى الله تعرض لها صلى الله عليه وسلم قبل بها قال cewa manzo Allah ya zo ya tare ta ya hana ta tafiya wa saddahu iyaha ya hana ta tafiya li'alla ya ta'a kada wannan abin ya faru aw taquma la al-hujja ko kuma ya zamana ta da ganganci annabi ya tare ta ya ga mata kar ta yi idan ta yi a san cewa da ganganci don hujja ta a kanta ka ji wannan ya ce baka taba jin wannan ba ila gairi zalika mimma la yakadu yuhsa kasratan irin ire-iren waɗannan suna da yawa ba za ka iya kidanye su ba saboda yawan su wal hasil yace a takaice annahu lam yablughna zuhuruhu sallallahu alaihi wasallam li ahadin ba mu taba jin wani daga cikin sahabbai ba li ahadin min as-sahabati wa ahli baiti ba mu taba jin wani sahabi ba ko wani daga cikin mutanen ahli baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare shi wa hum hum wanda kuma su a matsayi su ne ma ihtiyajihim ash-shadid lidhalika tare da irin tsananin matsalancin bukatar da suke da ita ne ya bayyana ya yanke musu wata takaddama ko ya wayar musu da kai ya kusan musu da wani duhu amma haka ba su faru ba sai bayan baya ya bayyana ga wani ya bayyana ga wani to shi ne wannan maganar alusi ce alusi yana kakata zuwa ga sufaci gidan su gina sufaye amma da ya dubi maganar ya ce kai wannan ba za ta yi ba wannan shi yake nuna maka bambanci wanda ya shiga bid'a amma kuma Allah ya ba shi ilimi to zai kafa kafa irin manya manya itali ka bid'a da zaka ta zaka zama yana guje musu ba zai yadda ba saboda abubuwa ne karara da dalilai nan ta ko ina a ce kawai mutum ya zo ya dubiya kansa ya nutsa kansa kuma gashi Allah ya ba shi ilimi ya ba shi haske kawai ya kashe hasken ya dinga tafiya a cikin duhu yana taka kaya yana fada rani yana tuntube yana fasa baki yana fasa hanci ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi ya sa da abbasul ya yace ba wanda zai dada da sai wanda ya samu takuwa eh, sai wanda aka sa masa hannu cikin lamarinsa abu na takwas wancan hadisi ne ce fata ya rani fil yaqabati malamai sun yi bayanin abin da yake nufi ibn battal malami ne na malikiya ya yi sharhin sahih bukhari ya ce wannan abin da yake nunawa fanta ya rani fil yaqaba yana nuna wannan mafarkin nashi da ya mafarki ne na gaskiya matukar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka ya gaishi hakikatan dan kamar ya gaishi ne a farki ibnu hajar yake cewa abinda na fahimta daga wannan hadisi wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin bacci to albishirinsa ya sani cewa wannan mafarki da ya yi gaskiya ne daga Allah ne ba mafarki ba ne daga shaidan sannan kuma wata ruwayar tana ƙara ƙarfafa haka saboda akwai ruwa da ta zo marra ali fil manami faqad ra'a al haqa gaskiya ya gani ibn tin yake cewa al muradu man amana bihi fi hayatihi wa lam yarahu mutum ne ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin rayuwarsa amma bai taba ganin sa ba ya yi imani da shi amma bai taba gane shi ba manzo Allah yana madina shi kuma yana kan wani gari li kaunihi na idin zaiban anhu saboda ba sa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa yakunu bi hadha mubashiran li kulli man amana bihi wa lam yarahu annahu la budda an yarahu bi yaqabati qabla mawti sai zama wannan bushara ce ake masa in yayi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tashi bishara ce Allah yake masa cewa ga ban manzo Allah ya bar duniya sai sun haɗu wasu malaman suka ce hadisin yana nuna wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci to wannan bushara ce ake masa a ranar ranar gobe kiyama zai ga annabi kuma gani na kusanci domin akwai gani na gaba daya lokacin da za a tafi ana neman cetonsa amma shan kowa zai gan shi to amma wannan ana nufin gani na kusanci ya gan shi kuma ganin ya amfane shi wasu daga cikin malamai suka ce abinda hadisin yake nuna kenan wasu suka ce hadisin tamtin ne kamar yadda zo a wasu ruwayoyin kwatantawa ne man ra'ahu fil manami fa anna ma ra'ahu fil yaqama don haka yazo a wasu ruwayo fa anna ma ra'ani fil yaqama kamar a fili ya gani hukuncin duk ne sannan kuma cewa ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ko bayan barinsa duniya ka gan shi ido da ido wanda ya nuna kenan matsayin sahabbantaka ba zai tsare ba ko ba haka ba tunda sahabi waye sahabi ba da ya gaba Allah sallallahu alaihi wasallam yana da imani da shi ya musa kan imanin to ashe kira na sahabbai ba za su ba su kare ba tunda za a yi ta ganin shi Eh, duk waɗannan da suka ce sun gashi mai littafin nan kaga ya zama sahabi ya zama sahabi ya za a ka yadda wanda a ce sahabi ne ai ba za ka yadda ba a ce a Najeriya nan a nan a nan a nan jihar Maiduguri a jihar Borno akwai sahabi yana da azabi kaga ba za mu yadda ba ba abin da za a ba mu yadda to amma wannan magana abin da take nuna kenan sannan sun yi da ake kafira ijtima'i bi da wujudi haduwa suke yi akai akai kamar yadda aka faɗi sai da abubakar da umar suna yawan haduwa da manzo Allah akai akai shi ma haka to sannan abu na goma wanda shi ne na ƙarshe idan ka duba duk malaman hadisi da suka rawaito wannan hadisi ka je ka duba kaka littafan su babu wanda yayi yayi wa hadisin babi da cewa babu imkani ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaza babu ce babin da yake maganar yiwuwar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido ba mutu babu wanda ya yi wa hadisin wannan matashiya wanda yake nuna maka duk waɗannan malaman su hankalin su bai tafi wannan wannan wannan takacin fahimta din ba hankalin su bai tafi nan ba ba su ɗauke shi da wannan ma'anar ba kaga ba za ka yi da'awar cewa dukkanin su ba san abin da suke ba ko ba su fahimci hadisin ba sai bayan shekara ɗaruruwa ruwa wasu za su su fahimci ai ana gare shi ne karara saboda aka wannan akida ƙila ce wacce ce ba ta da kyau fahimta ce wacce ke gurguwa gurbatacciya kun ji dai malamai sun yi bayani akan rashin kyanta ba ko malaman sun na faɗa ba ma malaman sabujiya ba ko ko ko dan taimiya na faɗi dan taimiya ko ibnu Kayyim, ko muhammad ibn abdul dan saboda kada wani ya farace shi ai da ba wahabiya ne mai kiyama Allah shi da yasa na ɗauko maka maganar waɗanda suke baka isa ka jefe su da wannan ba abu abbas al-qurtubi ya kace da shi kace wa al-qurtubi shi ma ba wabe ne gashi ya ce jumma wanda ya da wannan tababbe ne za ka ɗauki alusi shi ma alusi sufi ne ma amma ya kage da koro hujjoji wasu hujjoji da muka faɗa kaga duk ya kawo su shi ma irin magana cewa sahabbai sun bukaci ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ana ganin shi din da sun kai shi ya koro wannan yace in banda waɗannan abin da ake jirgina waɗannan arbabul al-ahwal shi ba mu taba jin wannan cikin sahabbai ba to wannan ita ce wannan shine batu na gaskiya a duk irin matsaloli irin waɗannan waɗanda aka yi ta cece ku ce akan ko ake ta yaya su duk sanda munasaba ta zo haka za mu warware su bi iznillahi an faɗi hujjoji da ba za su bar wa mai jayayya wata kafa ba da ya jayayya ba na ga akwai wani wata jayayya da mutum kuma zai iya yi bayan wannan bayanan ko akwai wani ko akwai yanzu ba a tashi ai yi wannan magana wanzu ka ta ai kamar talabijin ne ka gan shi a nan ka gan shi a can to kaga aka koma ana faɗar talabijin ka kaga ya lalace ko ba na muna maganar kitabu wa sunna sahabbai kuma kana maganar talabijin kaga abu ya rikici da talabijin zaka tabbatar mun da da abinda sahabbai ba su gani ba su da talabijin zaka tabbatar mun da wannan yanzu kai din nan sai ka je talabijin din ta dauke ka a ganka ko haka kawai sai ka bullo a talabijin ba dauke ka ba to mu daukan muke muke inkari ma ba wani wanda ya dauke shi bare mu gan shi sai ka tabbatar mana cewa an dauke shi din kamar talabijin shi yasa muke ganin sa sai ka tabbatar mana da wannan sunna a alqur'ani ko hadisi sannan mu zo mu yi magana talabijin din amma kawai ina gida a kwance ba wata kyamara da ta danna ni kawai sai a dinga ganin a talabijin saboda haka ai sai ka tabbatar da asali tushen abu sannan kuma za ka yi gidi a kansa amma ka zo kana gidi a kan ruwa Ka ai kamar talabijin ne yanzu da talabijin gashi nan ka gan shi a gidanka wancan ma ya gani duk abu ɗaya kuke gani to waye ya ɗauko shi har ka gan shi a talabijin mu ba mu yarda da cewa asalin ita asalin matsalar cewa ya yiwu a gan shi ya kalata ba sai na yarda da wannan ba in na yarda da wannan ne sannan ka kuma kawar min da wata shubha ta cewa ai ina da kuma shubha ya wancan zai gan shi wancan zai to ni ban yarda da tushen maganar ba ita ce nake jayayya a kanta ita ce kuma nake buƙatar ka kawo mun hujja da za ka tabbatar da wannan da wani abu ne na gaibi ba zai tabbatar har kawai da shafi faɗi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu ganewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين